inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shugaban 'yan bindigar jejin wanda kuka fi sani da bello turje kacilla ya saki zazzafan bidiyon yadda ya yi garkuwa da sojojin najeriya kimanin su su ɗari inda a cikin bidiyon shugaban 'yan bindigar bello turje kacilla An jiyo murya shi a sanda yana cewa dole ne sai ya ɗauki fansar kashe masu gidan shi da kuma yaran shi da aka yi wayanda suka haɗa da Kacalla Black, Kacalla Halilu su bubu, da Baleri da Kacalla Sharmi. Kamar da yadda a yanzu ku biyo ni a cikin wannan bidiyo domin ku ji irin kalaman da shugaban 'yan bindigar Bello Turji Kacalla yake yi a dangane da rasuwar wayannan yaran nashi. Sai idan wannan ya kasance shigowarku ta farko. A daure a danna alamar subscribe sana'a a danna alamar ƙararrawa sannan kuma kar ku manta da taba alamar like akan wannan bidiyo muna godiya. To dai a yanzu haka kasuwar gumin ɗan bindigar jejin wanda kuka fi sani da Bello Turje Kacilla, a yanzu haka ya saki wannan sabon bidiyon wanda ya ɗauki hankulan al'umma da dama domin kuwa dai a cikin bidiyon mun jiyo sanda Bello Turje Kacilla ɗin yake cewa dole ne sai ya ɗauki fansa akan kashe masa masu gidan shi da aka yi da kuma manya-manyan yaran shi inda ya ware uku daga ciki ya ce musamman ma babban yaron shi ɓaleri wanda shine yake zuwa ya karɓo mai makamai a wajen mai gidansa na biyu kuma shine Halilu bubu, wanda balerin yake zuwa jan Halilu bubu ya karɓo Bello Turji makamai shi kuma Halilu ɗin ɗin shine mai gidan Bello Turji Kacalla ɗin sai na ukunsu kuma shine kacalla black da kuma kacalla sharmi duk ya bayyana cewar zai kashe waɗannan mutanen da ya kama ni a bisa ɗaukar fansa na kashe masa masu gidan shi da aka yi inda dai a yanzu al'umma da dama musamman ma na nan arewacin najeriya sun shiga tsilla-tsilla akan wannan sabon bidiyon da shugaban 'yan bindigar bello turji kacalla ya saki Haka zalika shugaban rundunar hafsin sojojin Najeriya General Christopher Musa ya tabbatar da cewa zai haɗa gagarumin rukuni na musamman domin ganin an karɓo wa'annan sojojin da shugaban 'yan bindigar Bello Turje Kacalla ɗin ya kama, inda a cikin wannan sanarwa ne General Christopher Musa ɗin ya ƙara da cewa duk wanda ya san da sa hannunsa kan sace wa'annan zakwakuran sojojin namu na nan ƙasa Najeriya to fa shirin yaƙi da hafsin sojoji kamar da yadda a yanzu Muna ɗauke da wani kataccen labari kai tsaye da muka samo shi daga shafin TikTok inda wani gidan labarai ya tabbatar da sace mutane guda ɗari inda a yanzu ku gyara zama ku biyo ni a cikin wannan bidiyo domin tabbatar da wannan labarin da muke tafa da shi a yanzu a dangane da sace mutane kimanin guda ɗari da shugaban 'yan bindigar Bello Turji ya yi tare da kwakuran yaran nashi. Inda kai har a kwanaki ma dai ake tunanin shin da gaske ne ƙungiyar ta'addanci ta koma ƙungiyar boko haram duk dai za mu kawo muku cikakken sharhin a nan gaba amma dai a yanzu ku daure ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa kafin mu kawo muku kanin labaran a yanzu dai ga cikakken labarin domin ku saurara. Doke shakarar iskar 'yanci a gabas ta tsakiya. a jihar zamfara a najeriya 'yan bindiga ne suka yi awon gaba da mutum sama da ɗari a wani harin da suka kai a ƙaramar hukumar maru ranar juma'a da dare 'yan bindigar sun afka garin mutunji jini bayan sallar isha'i kuma mazauna yankin sun ce wani ɗan bindiga ne da ake kira damina tare da mutanensa saman babura suka yi wa garin ƙawanya inda ya tattara mutanen ya shiga daji da su sakamakon gaza biyan su harajin naira miliyan ɗari da goma da ya sanya wa wasu ƙauyukan yankin na tattauna da wani mazaunin yankin ga kuma ƙarin bayanin da ya min shi ba dai abin da za mu ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kuma muna neman a taimaka mana don Allah don al'amarin ga ya wuce da inda jama'a ke tunanin shi sati biyu da suka wuce an samu hatsaniya tsakanin jirgin sama da barayi bayan ya bugi barayin ya wuce suka zo garin mutum suka ce suna buƙatar mutanen mutum su haɗa musu miliyan hamsin mutanen kwana su bada miliyan talatin sabon garin mahuta su bada miliyan ashirin unguwar kawo su bada miliyan goma miliyan ɗari da goma kenan da ya ce a haɗa mashi yau maganar da nake da kai juma'a sati biyu mutanen nan ba su iya haɗa kuɗin nan ba yanzu haka ya shigo cikin garin mutum da cikin dare ya ɗibi sama ga mutum ɗari ya tafi da su ya kashe mutum guda ya da mutum guda yana nan garin malili. da yamma ne ko da dare misalin karfe tara da arba'in da wani abu ya shigo garin mutum haka ya ta haɗa mutane har zuwa karfe goma da arba'in zuwa sha ɗaya yana ɗaukar jama'a kuma ya tattara abin da ya tattara ya hita da su cewa lallai sai ya haɗa mai miliyan ɗari da goma wanda ilahirin waɗannan ƙauyukan da suke kan wannan santar sai sun haɗa waɗannan kuɗaɗen. To dama sukan haɗa mai sukan haɗa kuɗi ne. Da so da dama ba adadi miliyan takwas miliyan goma har miliyan ashirin an sha haɗawa ba adadi abinda mutane suke haɗawa illa dai sai kai wanga al'amari mu bamu Allah al'amarin shi. Wani zai mamakin ta za a tattara mutane ɗari kuma da bayan isha'i. wallahi ya shiga cikin garin mutum jira ta shi ya tattara mata da maza da ƙananan yare fiye da mutum ɗari wallahi ya yi da su yanzu maganar da nake faɗa maka duka ba a yi minti arba'in da take cikin garin mutum ba sauran ƙauyukan da suka rage kuma ya albishirin tabbas zai zo shi ma ɗibi mutane muddin ba haɗa waɗannan kuɗaɗen ba. ina jami'an tsaro da har ta kai za a shiga a tattara mutane a tafi da su. tsakanin da Allah da Annabi abin da ke faruwa ƙasar ɗan tsaro a matakin gwamnatin jiha mu ba mu san takamannin suwa za mu rinka tunkara kai tsaye mu samu biyan bukata ba duk wanda muke son gani muna iya haɗa sati ko wata ba mu iya haɗa baki da shi ba wallahi ba mu da wani magayasa ba mu da wani jigo tsayayye wanda za mu ce shi ne mu wanda duk lokacin da wani abu ya taso za mu tunkare shi ba abin da za mu ce sai duk na lillahi wa inna ilaihi raji'una gaba ɗaya ƙasar ɗan sadau in ka cire garin ɗan sadau da wani gari da ake ce ma malili ko sun kullum ko shekaran jiya mutum shidda ya kashe cikin garin malili bayan daji in ka cire waɗannan garuruwan guda biyu duka ilahirin ƙauyuka he da ƙauye ɗari hannunki da nafar sannan yake suke control suke komi da rana da safe kowane lokaci zai shigo ya abin da yake so ba kuma wanda ya sai hana shi wani mazauni yankin mutum jiki nan To dai masu kallon mu da sauraron mu kamar dai yadda kuka ji al'umma da dama ne suke tabbatar da wannan banzan labarin akan batun wai an kama sojojin Najeriya kimanin su su ɗari amma dai a yanzu kamar yadda muka zayyana muku wannan labarin fa to lallai shine labarin gaskiya a dangane da sace mutanen da aka yi amma dai batun cewar an sace sojojin Najeriya kimanin su su ɗari wannan labari ko kaɗan ba haka yake ba haka zalika labarin gaskiya dai ya ƙara da cewa ko kuma na ce ya tabbatar mana da cewa 'yan gari aka sace ba wai sojoji ba abin da nake nufi a nan shine 'yan gari ne 'yan bindiga su sani suka shiga suka sace su har kimanin su su ɗari kamar dai yadda kuka je wannan labarin daga babban gidan labaran nan na ƙasar najeriya ɗin baki ɗaya wannan kenan shine gaskiyar lamari masu kallon mu da masu kuma sauraron mu dai a yanzu a wannan kafa tamu mai albarka ta kundin hausawa tv wannan shine gaskiyar lamari kuma shine gaskiyar zance kuma shine gaskiyar abin da ya faru tsakanin 'yan bindiga da kuma sojoja na najeriya masu mu da masu sauraron mu idan wannan ya kasance shigowar ku ta farko a daure a danna alamar subscribe sannan a danna alamar kararrawa sannan kuma kar ku manta da taba alamar like akan wannan bidiyo muna godiya sosai matuka da ziyartar mu da kuka yi a wannan gida namu mai albarka na kundin Hausawa TV